daidai da Talatin da ɗaya ga watan mai shekara ta 2010 a cigaba da karatun littafin al’irshadu ila sahihar itikad warraddu ala ahalin shirki wal ilhad na fadilati sheikh a doktor salih bunu fauzan bunu abdullahi fauzan allah maraikin sarki mai sarkaiya da alkhairi idan ba manta ba a wancan karatu da ya gabata mun karkare karatu a inda mala ya ce manhaju ahlus sunnati wal jama'a fi asma'illahi wa sifati irin tafarkin da ahlus sunna wal jama'a suke tafiya a kai dangane da sunaye da siffofi na Allah madaukin sarki mun gano wannan da kyau ko ahli sunna wal jama'a idan suka ji sunan Allah yace ce sunan shi kaza shin suna lalata ma'anan wannan sunan su ba shi wani suna can daban sabanin abin da Allah da annabi suka faɗi muka ji cewa ahli sunna ba su haka duk inda suka ji Allah madaukin sarki ya ce sunan shi kaza to sai su tabbatar ma Allah wannan suna ba tare da sun canza ma'anan abin da irin yaren da suke fahimta yake ɗauke da ma'anan wannan sunan da Allah ya sa kan shi na biyu dangane da sufofin Allah manokin sarki duk wata irin siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita a cikin alkur'ani da irin wannan siffa ne ahalus sunna suke siffanta Allah da shi idan Allah misali ya ce yana da hannu to ahalus sunna ƙarar za su ce Allah yana da hannu ba za su kamanta su ce hannu irin nawa ne ko su misalta su ce hannu misali iri kaza ko su murɗe ma'anan su ce ba hannu ba ƙarfi ko kun gano wannan ahalus sunna ba sa haka Allah ya ce mana hannu to za mu ce hannu sai mai shi ya hannun Allah yake to dai ba mu taba ganin shi ba na mu ga irin yadda hannun shi yake amma ya ce mana yana da hannu kuma mun ji mun yadda kuma muna faɗi kamar yadda ya faɗa kuna gane wannan bai yi mana bayanin yadda hannun yake a cikin alkur'ani da ya saukar ma ba sannan sau da dama mukan ji annabin shi yana yawan maimaita cewa Allah yana da hannu har ma yakan ce wallazi nafsi biyadihi ina yi muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi to misalin ya hannun Allah yake wanda ran annabi yana a wannan hannu na Allah to annabi bai yi bayani ba kawai yadda annabi ya tabbatar da hannun Allah haka Allah ya tabbatar da kan shi hannu a cikin alkur'ani to haka mu ma za mu ji mu tabbatar da wannan hannu ga Allah Allah a cikin alkur'ani ya ce yana da ƙauri yau ma yukshafu an sakin to in mun zo za mu ce ƙauri kuma ba za mu ce ba ƙaurin Allah ake nufi ba mu ce wai nan nannaɗe ƙaurin 'yan adam ne za su yi saboda tashin hankali da walhalin yinin kiyama ahalus sunna abin da Allah ya tabbatar ma kan shi sai mu tabbatar ba za mu ce ƙauri irin nawa ne ko ƙauri yanayi kaza ko ba ƙauri ake nufi ba wahala ake nufi duk ba za mu faɗi wannan ba idan aka ce asaq me ake nufi da asak da hausa ƙauri mun fahimci ƙauri ake nufi eh Allah madaukin sarki yana da ƙauri kuma zai yaye wannan ƙaurin a lokacin da duk wani mumini da mumina in sun ga wannan ƙauri na Allah za su fada su sujada amma kaga kafiri da munafiki to ba za su iya ba sai bayan su ya kage saboda dama suna lafiya lau a duniyan nan ana hayya ala sala hayya ala fala sun kisa an sa zo su sallah to a ranar kiyama ko an ce su sujadan nan ba za su iya ba jama'a mun gano wannan Allah ya ce mana yana iya da ido yana gani tajiri bi a'yunina Allah ya ce mana yana ji asma'u wa ara laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah ya ce yana da ido Allah ya ce yana gani Allah ya ce yana ji to ya ganin Allah ya jin Allah ba mu sani ba amma mun tabbatar Allah yana ji Allah kuma yana gani saboda ya tabbatar da jin da ganin a cikin alkur'ani to kuma a yaranmu yadda muka fahimta ji da gani haka za mu ce Allah yana da shi amma ba za mu ce ji irin nawa ne, ko ji yanayi kaza ko ba ji ake nufi ba kaza ake nufi mu ba za mu yi ma Allah wannan gangancin ba jama'a wannan shine manhajin ahlus sunna wal jama'a dangane da sunaye da siffofi na Allah maɗaukin sarki haka a lahira Allah maɗaukin sarki ya ce ubangiji zai zo shi da kan shi ya faɗi waje a rabbuka wal malaku to ba za mu ce ni'iman Allah da mala'iku za su zo ba annabi ya ce yanzu ta tabaraka wa ta'ala kulla laila a kowane dare Allah yana saukowa ila sama'i duniya zuwa samanan na duniya to ba za mu ce Allah bai sauka ba sannan ba za mu ce to in ya saukowa ya ba ajiyar sama ba duk wannan gangancin da Allah ya hana a mai mu ba za mu yi ba za mu tabbatar Allah yana saukowa kuma ga abin da yake faɗi sanda ya sauko kamar yadda jakadin shi ya tabbatar ko kun gane wannan da kyau ku za mu tabbatar da kuma kasantuwan Allah maɗaukin sarki akan al'arshin shi saboda ya ce mana ar-rahmanu alal arshi Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi mu ba za mu ce ba mu san inda al'arshi yake ba mun sani yana can saman sammai saboda haka ya gaya mana kuma gane wannan shi kuma Allah ya daidaita a saman burbushin can saman al'arshin to yadda Allah maɗaukin sarki ya tabbatar to mu haka muke tabbatar da abin da Allah ya faɗi ba za mu ce Allah yana ko'ina ba domin ya ce mana yana sama ko gano wannan da kyau ku domin ka canza abin da Allah ya faɗi da kanshi zuwa ga abin da kai ka fahimta saboda wai kai kana ganin in an siffanta Allah da abin da ya siffanta shi da shi to an nakasa Allah to wannan ba karamin karambani ba ne to kuma a yau da izinin Allah za ka ji irin wannan murɗe ma Allah sunaye da siffofi da wasu suke a yau aƙidan suwaye a takaice aƙidan jihamiyya ne kuma za ka ji irin abubuwan da malamai suka faɗi dangane da suwane ne jihamiyya shin ma tukuna an yadda da jahamiya cewa musulmi ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko su ne masu canza ma Allah madaukin sarki kofi. sai ga ana ta buga ma Allah misalai bayan ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kul kar a sake a buga ma Allah misali ka ce Allah iri kaza ne Allah kaza ne kakka sake kai wannan domin shi laysa kamislihi shay'un kuma da Allah ya siffanta kanshi da waɗannan siffofi da yawa a cikin littafin shi mai tsarki to kuma sai ya ce shi ba a tambayan shi dan me dan kaka da wani dalili ya sa ya haka saboda shi fa'alun ne lima yurid mai aikata duk abin da ya so ne sannan la yas'alu amma yaf'alu shi ba a tambayan shi dan me kai kaza hum yus'aluna bayan shi ne su ake mai irin wannan tambayan amma shi Allah ya fi ƙarfin a mai irin wannan tambayar jama'a kun fara fahimtar irin yadda manhajin ahalus sunna wal jama'a suke gudanuwa dangane da sunaye da sufofi na Allah ko abinda Allah ya faɗa mu sai mu faɗa sannan ba za mu kirkira ma Allah wani suna wanda bai sa mu kanshi a cikin alkur'ani ko hadisi ba domin ina ka taba ganin shi a ina ka san shi dan me zaka sa mai abin da bai sa mu kanshi ba don me za ka siffanta shi da abin ba da shi ba sa duk wasu littattafai na jahamiya ko mu'tazila ko asha'ira ko maturidiya da sauran batattu jama'a ba ma karanta waɗannan littattafai saboda ba inda suke kai mutane sai mahallaka sai nakasa darajar Allah maɗaukin sarki da wulakanta shi ina fata mun gano wannan da kyau to wajibinka ne a matsayinka na musulmi in Allah ya ce sunan shi kaza ka tabbatar da wannan sunan kar ka sa mai wani kar ka sa mai siffa misali a sha'ira sun yi wani irin karambani suna ƙoƙarin su tabbatar da cewa wai akwai Allah maimakon su ja ayan alkur'ani su ce gashi su karanto hadisan annabi da ke tabbatar da akwai Allah su ce gashi kawai sai suka yi tsallan baɗake suka yi watsi da alkur'ani su ma kawai sai suka ce shi Allah alwujudun mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya karatun zaure kuma aka ce ya karanta wannan littafin da ke dauke da alwujudu me suke cewa wajen fassarar alwujudu ba samuwa ba waye saman me kuma waye samar da shi jama'a mun gane wai so suke su nuna ma duniya cewa akwai Allah sai suka ce Allah alwujudu ne kuma suka ce wajibun lillahi ta'ala wai samuwan ma dole ce ga Allah a'a sai ka ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin yanda ya fada ma shi ka tsaya nan kawai duk wanda bai gane ba in ce kai waye Allah nan sai ka faɗi irin abin da Annabi Musa ya faɗa Fir'auna ma ya irin wannan tambayan fa ma rabbukuma ya Musa wai waye ubangijinku annabi musa bai yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya bayani dangane da allah tsaf ta hanyar bayyana ayyuka da sufofin allah yanzu in ka zo a taƙaitattun bayanai sai ka ce allah kake son ka sani eh to ya ce ƙul huwallahu ahad Shi ne allah kuma shi ɗaya ne tal tilo tallin tal bai tare da kowa allahu samad Shi ne wanda ake nufi da dukkanin bukata duk wani wanda yake da damuwa duk wani wanda yake bukatan wani abu to Allah maɗaukin sarki yake fuskanta da wannan bukatu shi sannan lam yali Allah bai haihu ba kenan duk waɗanda ake rintancewa ƴaƴan Allah ne to ƙarya aka yi mai mushrikai sun ce mala'iku ƴaƴa ne mata na Allah kiristoci sun ce Isa ɗan Allah ne har ma suka wuce gona da iri sai ga bakin tukurun dukunkunannen kafiri shi ma sai ce wai shi ma dan Allah ne ko mun gane wannan da kyau ko yahudawa sun ce uzair dan Allah ne sannan mushrikai daga cikin waɗanda ke danganta kansu ga musulunci suna cewa su kan suna zama Allah ko suna ganin Allah ko kuma Allah yana shiga cikin jikinsu to waɗannan duk ƙarya ne domin shi Allah lam yalid bai haihu ba walam yulad kuma ba a haife shi ba mun gano wannan da kyau ko walam yakul lahu kufuwan ahad sannan Allah madaukin sarki bai da sa'a ba wani abu irin Allah kuma fahimci wannan da kyau ko ba wani wanda ya kama da Allah kowane ne to dole ka tabbatar ma Allah da waɗannan sufofi nashi to duk wanda ya ma tambayin waye Allah sai kai mai wannan shikenan magana ya ƙare in ya tsaya na wani tantama yana wani kai ko muka ce a'a mu ahlus sunna ne wal jama'a ba mu da wani ƙarin bayani da za mu maka illa abin da ya faɗa ma kanshi sai mu tsaya a nan ina fatan kun fahimci wannan da kyau jama'a wajibi ne mutane su zama haka kuma wajibi ne mutane su tabbatar ma Allah da abin da ya tabbatar ma kanshi wannan shine manhajin ahlus sunna wal jamaa manhajin yana da yawan gaske jama'a in an don dangane da abin da ya shafi Allah to muna tsayawa ne Allah kaza ce, e to kazan nan amma ai kaza ai duk wannan ai ai da laulau da waye duk ba ruwanmu da waɗannan saboda ai baka kai annabi sanin alkur'ani ba ba kai shi sanin Allah ba ba kai shi sanin hadisi ba baka kai shi sanin tsarkake Allah ba ba kai shi komi ba sai siffanta Allah da abin da ya siffanta kan shi ya shiru to jama'a haka mu ma muke yi domin mun ce ne za mu bi alkur'ani da hadisi irin yadda annabi da sahabbai suka bi mun gano wannan da kyau ko to ko duk waɗannan bidiyo'i na lalata sunaye da siffofi na Allah ba a san su ba a musulunci kwata-kwata sai bayan shuɗewan annabi da sahabbai da tabi'ansu gaba ɗaya sannan ɓatattu suka zo suka ƙirƙiro waɗannan to sai muka ce mu ba mu bin waɗannan 'yan bayan mu muna bin waɗancan na farkon ne muna ɗauko addinin mu daga farkon al'amarin ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk wani ɓata da ya biyo baya wanda a zamanin annabi babu jahamiyya babu ɓirɓishinsu gaba ɗaya ba ruwanmu da waɗannan ba mu'tazila a zamanin annabi to ba ruwanmu da su babu asha'ira babu maturidiya duk waɗannan 'yan shi'an da 'yan ƙadariya duk ba su to mu ba ruwanmu da waɗannan duk wanda a zamanin annabi ba shi to ba mu ba shi jama'a kun gano wannan da kyau ku gaba ɗayansu wani yanayi ne ya samar da su sakamakon lalacewan addinin sakamakon nisan da suka yi dangane da shiryan salaf shi yasa sai a kirkiro waɗannan abubuwa na ɓata ko mun gane wannan to mu ba ba waɗannan mu muna da alaƙa ne da annabi da sahabbai dangane da abin da Allah ya saukar masu imani da kuma aiki haka muke shi yasa idan muka yi kaza sai ka ce ai su wani suna cewa kaza sai mu ce wanan nan da kake magana a kan shi addinin shi yana cirowa daga Allah da annabi ne a bisa fahimtar sahabbai a a bisa fahimta da ra'ayi da ka'ida irin nashi sai mu ce a sha ai mu muna neman tsarin Allah ma dangane da irin waɗannan mutanen ne jama'a mun fahimci wannan yanzu Allah madaukin sarki ya tabbatar da za a ganshi a lahira sai mu'tazila suka ce ba za a ganshi ba ba za a ga Allah a duniya ba ba za a ga Allah a lahira ba waɗannan aqida ko kun gano wannan da kyau ku domin ya ce za a ganshi a lahira wasu kuma suka ce za a gan shi a duniya za kuma a gan shi a lahira waɗannan aƙida ne na ɓatattu su ne waɗannan sufaye masu bin ɗariƙun sufaye sun ce ana iya ganin shi a duniyan nan su ma waɗannan ɓatattu ne sannan mu ahlus sunna wal jama'a sai muka ce ba za a ga Allah a duniya ba amma kuma za a gan shi a lahira sai aka ce me dalilin ba za a gan shi a duniya ba da Allah ya ce ma annabi Musa lantara tarani ba za ka iya gani na ba amma walakinin zur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ga dutse nan ta sa ido ka gani shi in ya iya tsayawa inda yake za ka iya gani na shine Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka sanda Allah madaukin sarki ya tajalli tsakanin Allah da bayin shi shamaki shamaki saba'in ne na haske wanda da za a yaye wannan shamakin duniya gaba ɗaya babbakewa za ta yi to wannan haske ne Allah maɗaukin sarki ya saukar da shi a kan dutsen wannan hasken ne annabi ya ce ya gani daren da aka yi mi'araji da shi an tambaye shi kaga Allah ya ce an na ra'aitu ta yaya zan ga Allah ya ce nurar ra'aitu to ya ce lan tarani ba za a ganna ba kuma ya ce la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar Allah madaukin sarki baka iya kewayewa da ganin shi gaba ɗaya to duk ba za a yi mai wannan a duniya ba sannan ko ganin shi da za a yi a lahira to ba irin wannan kewayewan za a yi ba sai dai za a gan shi ganin yarda wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira Allah ya ce wasu kusa ko a ranar kiyama masu haske ne saboda za su ga ubangijinsu to sai tazila a bisa jagorancin babban hamshakin malaminsu na ɓata mai suna al'imamu zamakshari a cikin tafsirin shi alkasha. yake cewa ai wujuhun yawma na nazira fusa ko a wannan rana na kiyama masu haske ne da annashuwa ila ha ya eh, wannan sai ce ila ai ba wani abu ne illa mufradi ne na ala'i ala'i ni'imomi mufradi ƙwaya ɗaya na ni'imomi shine ila sai zama ila rabbiha nadira suna sauraron ni'imomin ubangijinsu ina fatan mun gano wannan da kyau wai ba na ganin Allah bane to irin wannan tawili na ɓata da lalata nassoshin da Allah ya saukar to mu ahlus sunna wal jama'a ba ma yi ina fatan mun gano wannan da kyau domin a ranar iyama, Allah da kanshi ya ce wasu bayi za a sha makance su ba za su ga Allah ba kuma gano wannan da kyau ko saboda mai saboda sun bijire ma Allah madaukakin sarki kuma annabi ya bayyana cewa 'yan aljanna za su ga Allah har ma sai sun manta da ni'iman aljanna sai Allah maɗaukin sarki ya ce shin akwai wani abin da kuke nema wanda ba a yi muku ba sai su ce babu ga aljanna ga ganinka ya Allah sai ce akwai abin da ya fi gani na ya fi aljanna ni'ima sai mamaki yan aljanna Allah ya sa muna ciki lokacin sai ce menene sai Allah ya ce ku je na yarda da ku ba zan ƙara kushe da kowa to wannan yarda ne Allah madaukin sarki tun a duniya ya kyankyasa masa habbai ita yace radiyallahu anhum wa radu an sun yarda da Allah ya sa Allah ya masu hukuncin yarda da su jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko to an ka fahimci aqidan mu to ta sha famban da duk wani batacce wanda baya ciro ƙidan shi daga zamanin annabi da sahabbai shi yasa mu wajen fassara alqur'ani da hadisi duk wanda ka samu cikin waɗannan batattun zai ce maka ai shi ma yana aiki da alqur'ani da hadisi ne sai ka ce a yaya kake aiki da alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar malamanka da shehunanka da hujjibanka eh to wannan bata ne mu muna fassara alkur'ani da hadisi ne a bisa fassara da fahimta na annabi da sahabbai saboda annabi ne Allah da ya aiko shi yace litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai wa mutane bayanin ma na duk abin da aka saukar maka wala allahum yatafakkaru sannan sahabbai ne Allah yace duk wanda ya bota shirya ba nasu ba wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabo ta hanya ba ta waɗannan muminan na farko ba don san da ƙur'anin ke sauka suwaye muminan sahabbai ko malaman ga ko shehunanka sahabbai ko to su Allah yake nufi da almu'minuna anan sai ce wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yace duk wanda bai bi tafarkin su ba to ya kade ya shiga uku ya lalace to jama'a wannan tafarki na sahabbai shine kade tafarkin tsira shi sa wannan manhaji da mala ya kawo shine manhajin da a yau muke a kai sannan kuma muke imani da shi muke fatan mu mutu a kan shi sannan muke kira muke wa'azi muke shiryar da al'umma a kan shi abinda a kan shi za mu faɗi mai shi in duk garin nan duk duniya za a saba mana Allah to ba za mu komo mu lalace mu bi su ba sai dai su su komo su gyaru mu haɗu da su mu ba Allah da annabi yanda Allah yake so ina fatan mun gane wannan da kyau isa za ku fahimci miyagun aƙidun waɗannan mutane a kusa ko a nesa a ƙasan nan ana gaya maka su ne masu aƙida kaza yanzu jahiliya da mu'tazila da shi'a ba su yadda da cewa a ce Allah yana sama ba ba su yadda cewa za a ga Allah ba to an ka lura da kuma aƙidun waɗannan 'yan sufaye to su ma sai ga su kenan kana taɓa mutum sai ya ce Allah yana ko'ina. kuma ga shi Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi a antum a'lamu amilla yanzu Allah ne mafi sani ko ku jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to jama'a bayan da malai gama mana wannan bayanai a cikin wannan littafi dangane da wani manhaji dangane da manhajin ahlus sunna wal jama'a da ke da alaka da al asmau wa sifat sai kuma ya ce manhajul jahamiyya a nan za a yi bayani dangane da manhajin jahamawa wata awili wata lamizihim da kuma almajiransu fi lahi wa sifatihi dangane da yadda su suke kallon sunaye da sufofin Allah jama'a mun gani kar ku manta a karatun baya mun zo mun yi bayanin wane ne shugaban jahamiya dinnan ne muka je shine jahamu waɗansu safawa almajiri ne na jihadu ibn dirham shi jihar ɗan dirham din nan Khalid al shi ya kashe shi saboda zindikancin shi ne mutumin da ya fara ƙirƙiro cewa alƙur'ani ba maganan Allah ba bane alƙur'ani halittan Allah ne irin yadda kake halitta za ka ƙari haka alkur'ani yake wai ba siffa ne na Allah madaukin sarki ba akan haka ne wannan batan da ya kirkiro aka wahalar da malaman musulunci irin su Ahmad dan Hanbali da al-Imam Shafi'i da sauransu an kashe malaman sunna masu dimbin yawa akan wannan bata da Ja'ad dan Dirham ya kirkiro to shi ya karantar da shi wannan Ja'am dan Safwan din to suna da miyagun akidoji masu dimbin yawa waɗanda suke kawa sai su kore ma Allah maɗaukin sarki siffofi duka sai su aje shi a lashe wai Allah maɗaukin sarki ba kowa ba ne. shi sa malamai sukan yi maganganu masu yawan gaske don gani da su waɗannan mutaz waɗannan jami'a. mun gano wannan da kyau ko sun ragargaje su su faɗi maganganu masu ɗimbin yawa Kwaya ɗaya zan karanta mana kafin mu ƙara abin da mala ya faɗi a nan sai mu ɗauko wannan littafin mu kakkaranta wasu fatoyi masu yawan gaske wanda malaman musulunci suka faɗi dangane da jahamiya mu'tazila asha'ira maturidiya shi'a da sauran ƙungiyoyi na ɓatattu wanda sai ka ɗauka wai da da can can ne ake da su har yanzu akwai waɗannan miyagun aƙidoji a ƙasar nan kuma gano wannan da kyau ko malamai za ka ji su a gidajen rediyoyi da wajejen wa'azoji suna miƙewa suna faɗin irin waɗannan miyagun aƙidoji kuma aƙidojin sun saba ma alƙur'ani da hadisi kai tsaye mala yake cewa waro ibn abi hatim fi kitabir radd ala haqiqa ibn abi hatim ya ruwaito a cikin littafin raddi akan jahmiya an sa'id ibn amir ad-dubai daga sa'id dan amir ad-dubai imamu ahli al-basra shine babban limamin mutanen basra ilman wa dinan wajen al'amarin ilimi da wajen al'amarin addini to limami ne babba da suke gabatar da shi min shiyukhil imami ahmad ya daga cikin manyan malaman imam ahmad dan hanbali annahu zakara inda al-jahmiyya sai aka zo aka yi bayanin jahmiyya a gaban shi faqala sai wannan babban malami yace hum asharru qawlan min al-yahudi nasara su waɗannan jahamiya to sun fi yahudawa da nasara sharri wa qad ajma al-yahudu nasara wa ahlul adyan haƙiƙa yahudawa da kiristoci da sauran masu bin wasu addinai sun haɗu gaba ɗaya ma'al musulmi na tare da musulmi ala annallaha alal arsh akan cewa Allah madaukin sarki yana kan al'arshin shi wahum qalu su kuma waɗannan jahmiya sai suka ce laysa ala shay'in Allah bai kan komi sai sai yana ko ina Allah ba a sama yake ba ina fatan mun gano wannan da kyau lallai kai din nan ka taba jin masu cewa Allah yana ko ina kila garun ku to jahmiya kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko matsalan da ake samu kila ku a garun ku sun bayyana da wani suna ne ana ce masu kila yan ɗarika ko ana ce masu yan ƙalaƙato ko ana ce masu yan shi'a amma kuma waɗannan su ne miyagun aƙidojinsu waɗanda suke ɗauke da shi ina fata mun gane wannan da kyau ne sai malam ma yake cewa da kan shi a nan su waɗannan jami'a sai ce ya ce Allah ya la'ance su ya ƙuluna suna cewa inna allah fi kulle makane wai Allah yana ko'ina? ta'ala Allahu amma ya quluna malin ya tsarkake Allah da cewa Allah ya fi ƙarfin abin da suke faɗi hatta law yanzuhu an ayyi shay'in ina fata mun gano wannan da kyau hatta fil amakin al-qadara al-qadara suna nufin Allah da suka ce yana ko ina har a bayi ma Allah yana can domin bayi ma yana daga cikin ina ko ina ko mun fahimci wannan da kyau ku fi butun istiba yana a cikin ma zaki da giwa da damisa da waye duk Allah yana can wa fi ajwafi tiyur a cikin cikin tsuntsaye ma akwai Allah kenan ta'ala Allah amma ya yaquluna uluwan kabira Allah ya fi karfin abin da suke faɗi ƙarya suke yi mala yace faɗin Allah na ko ina haza furu wannan kafirci ne wa dalalun kuma ɓata ne na uzu billahi muna fatan Allah ya kiyaye mu daga wannan jama'a wannan ma fara tsakura maka ne dangane da aƙidun waɗannan batattun wa qala ta'ifatun ukhra min al-jahmiyya wasu ƙungiyan daban ma daga cikin jahamawa sun faɗi بنفي النقيضين قالوا لا alam wala ولا خارجه sai suka faɗi wata magana mai dukan juna mai karo da juna mai warware juna suka ce Allah ba shi a cikin duniyar nan kuma Allah ba shi a wajen duniyar nan yana ina wala fauka suka ce Allah ba a sama yake ba wala tahata Allah wala fauqahu Allah ba yana saman duniya bane wala tahata kuma ba yana kasan duniya bane wala baina lahu kuma ba yana tsakanin duniyan bane wala muhita lahu ba abin da ya kewaye Allah wala muttasil bihi ba abin da ya sayar da Allah wala munfasil bihi ba abin da ya rabu da Allah suka irin wannan ce ba sama yake ba ba ƙasa yake ba ba gabas yake ba ba yamma yake ba ba kudu yake ba ba arewa yake ba kuna fahimta kidin yan bid'a da ƙasar nan suke bari ko ma da cewa a shaddu kufran fadin wannan ma fa komi kafirci saboda ana sa ce maka me ba shi abin da aka ce ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a arewa ba shi a kudu ba shi a yamma yana ina kenan kuma mun fahimci wannan da kyau jama'a wannan shine aqidan da ake aka gina mutane a ƙasar nan shekara a ruwa amma kuma in mutum ya tashi addu'a sai ya daga hannu ina ana sai a ganshi kawai yana ta juyawa yana wajejuwa saboda ya gano inda Allah yake tunda shi bai san inda yake ba kurma da aka haife shi bai beji bai gani da ba wani ya gaya mai ba in ya tashi addu'a ina yake daga hannu saboda a bisa aƙida fitsara saliniya ta tabbatar da cewa Allah maɗaukin sarki a sama yake to in kun lura da wannan masu faɗin irin waɗannan maganganu da Allah, su suna ma musun samuwar Allah ne mun gano wannan da kyau ku to idan aka zo aka ce za maka bayani dangane da ne ne jahamiya to waɗannan maganganu za ta kwaso ana gaya maka cikakkun ɓatattu ne ko masu ɓatarwa akwai maganganu da za mu zuwa nan gaba kaɗan dangane da istiwa'i daidaituwan Allah kan al'arshi sai a kwaso wasu maganganu ka ji abubuwan da ma malamai suka faɗi dangane da irin waɗannan mutane kuma gano wannan da kyau ku barka ji abin da malam abu zur'atar razi ya ce annahu lamma ila an tafsirin qawlihi an tambaye shi dangane da fassarar faɗin Allah ar-rahmanu alal arshin stawa Allah mai rahama ya daidaitu a birbishin al'arshin shi fa qala ce tafsiruhu kama ƙararwa fassarar shi kamar yadda ka karanta ne me ka karanta ar-rahmanu alal arshin stawa ko to Allah yana kan al'arshi huwa ala arshi huwa alal arsh Allah yana kan al'arshi wa ilmuhu fi kulli makanin amma ilimin Allah ne yake ko ina amma shi yana kan al'arshi wa man qala ghayra hadha malam abu zur'a ce, duk wanda ya faɗi magana sabanin wannan fa alaihi la'anatullah to Allah ya tsine mashi albarka jawa ko kun gane wannan da kyau ko to maganin suna da yawa kaɗai ba ma nan na so karanta mana ba sai dai kan wajen in ɗauka ne a ɗan buɗe sai a ga wasu abubuwa ka samu sharhu fatwal hamawiyyatin kubra li shekh islam bin taimiya za ka samu cikakku gamsassun bayanai dangane da manhajin waɗannan batattu da kuma watsa ƙidansu wannan fa wasiƙa ne aka rubuto mai ibn taimiya ana mai tambaya dangane da sunaye da siffofin allah wai wannan an san wasiƙan ne ya rubuta littafi guda ya aika ka san malaman da gaske suke yi ina fatan mun gane wannan da ke wannan an san wasiƙa ne wanda zai miƙe yana wasu maganganu kan ibn taymiya sai ka tambaye shi ya rubuta maka wasiƙa a buga a daily trust kawai da kowane irin yare bai taɓa yi ba amma shi wannan littafin fatawa kaɗai ga ta mujalladi nawa ne aƙalla a nan wajen mai mujalladi ashirin ne ibn taymiya ne ya yi shi ga wannan littafin shi min hajji sunnatin nabawiyya fi naqar shi shi'atul qadariyya wannan mai mujalladi hudu ne juz'i takwas ni na da mai mujalladi tara juz'i sha takwas jama'a mun gano wannan da kyau ku tafan shi a wajen suna da ɗimbin yawa shehul islam wannan littafin siyar alamin nubala littafi ne na ɗalibin shi al'imamun zahabi ya yi ɗalibin ibn taimiyya ne wannan albidaya wannan haya ɗalibin ibn taimiyya ne ibn kasirin ya rubuta shi ga tafsirin ibn kasir ɗalibin shi ne a kawai yanzu sai wani tukari sai ya miƙe jahili ko unguwansu ma jahilci ya bayyana a bakin shi wai sai ce wai irin waɗannan gwarazan malaman da duniya ta cire mahula ta tsara masu ta sallama ko shi ne zai miƙe ce ko rabu da ɗan taimiya dole a rabu da shi saboda kai jahili baka san shi ba baka san shi ba ne kamar misali mutum ne zai sai da gonan shi ana taya mashi dubu ɗari uku yana kai a ƙara na mai siyan sai ce wallahi ba zai iya ƙarawa ba sai dai akwai wani mai kuɗi da gaskiya zai iya siya sama da haka a kira ma shi sai ce wane ne sai aka ce ɗan gwata ne shi ɗan gwata ne yake da shi ta in ya zo ma ba zai iya taya ƙasa a ayi a fahimtar da shi ce ina yi da kokobo wannan talaka ne kaga wanda ya san ɗan gwata sai ce wannan bai san masu kuɗi ba ina fata mun gano wannan da kyau a bai sani ba ne allah ya gafarta mashi amma ya bari ya zo to waɗannan ba san su ibn taymiya ba ba san su muhammad bin abdul ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba su san su bane kaman kafiran nan ne da ba su yi imani da annabi ba ba su san annabi ne kawai shine ba su san shi ba kawai uzurin da muka ba su na jahilci dan ba su san shi ba da sun san shi da sun yi imani da shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau to ku samu littafin nan ku karanta kaga kawai zaro shi aka yaka bude kalla a fa'idan da aka samu a ciki to shine mala yace yajiba alal muslim ya zama wajibi ga musulmi isbatu asma'illahi wa sifatihi ya tabbatar da sunayen Allah da siffofin shi alal wajhi la'iqi bi jalalillahi wa azmatihi a bisa yanayin da ya dace da girma da kuma matsayi na Allah madaukin sarki ala wafqi ma jaa fil sunna a bisa ya yazo cikin Alƙur'ani da sunna jama'a ba ka zauna lafiya ba yanda yazo cikin Alƙur'ani da sunna kai ma ka tabbatar da cewa haka Allah yake li'anna haza yadkhulu fi babil iman billahi azza wa jalla domin ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar ma kai shi to yana daga abin da ke tabbatar da kai din nan kayi imani da Allah kana zare ma Allah abin da ya tabbatar ma kan shi to kai ɗinnan nan ka tabbatar da cewa kai kafiri ne baka imani da Allah ko mun gano wannan da kyau ko mala yace tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi a cikin alqur'ani da sunnan annabin shi wa huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaa wannan shine mazhabin ahli sunna wal jamaa bin da Allah yace shi muke cewa bala yace muttakhidina kitaballahi wa sunnata rasulihi ad-dalil wal marja' fi zalika su ahlus sunna wal jamaa dalili da hujja da suke kaba hujja da shi to suna ɗauko shi ne a cikin littafin Allah kuɗin bid'a ma zai zo zai ce maka ai duk abin da yake ɗaukowa shi ma yana ɗauko shi a cikin littafin Allah ne mun gano wannan da kyau ko shi ma zai ce maka ai hujjoji yana ɗaukowa ne a cikin littafin Allah ba wai yana ɗaukowa ne a littafin wani wanda ba Allah ba saboda haka shi ma sai ka je yana runta yana cewa ai shi ma ahlus sunnatin. kana taba shi to sai ya ja maka aya ko mun gano wannan da kyau ko to ba nan ne take ba sai ka ce ayan a haka ka ja ta da gaske misali da muka zo muka ce Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi sai dan bida sai ce maka Allah yana ko ina kuma yana rufe baki sai ya ja maka ayan alqur'ani ya ce ma kunu min nafsin illa huwa rabi'uhu babu wani gani da mutum hudu za su yi mutum uku za su yi face Allah ne na hudunsu wala khamsatin in sun zama su biyar illa huwa sadisuhum face Allah ne na shidansu wala adna min zalika wala aktara ko mun kasa da haka in kai kadai ne Allah ne na biyinka in ku bi ne Allah ne na ukunku in ba ku wuce ku miliyan ne to Allah ne na sama da miliyan din to sai dan bid'a sai ya tsaya a nan sai ce wa huwa ma'ahum aina ma kanu Allah yana tare da su duk inda suke ba ka suke dan ayan ba sai ka tambaye shi ka ce malamin yan bid'a ayan iyakanta kenan farkonta da ta kenan jama'a fa an daƙe ta ne daga tsakiya ga kawo ta wannan ba shine ta ba kamar yan tatsi ne ne yan to waɗanda ba su aiki da hadisi in ka same sai su ce maka ai Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay'in ai ba abin da muka rage ba mai bayanin shi a cikin littafi ba sai ce qur'ani yake nufi sai ka ce a'a ba qur'ani yake nufi ba lahul mahfuz ake nufi sai tambaye ka yaya sai ka ce karanto ayan daga farko ai ba farkon ta ba kenan jama'a in kana son kai addini lafiyayye babu garwai. na bid'a ko shirka ko son zuciya ko shirme to ka tsaya ka fahimci alkur'ani da hadisi irin yadda annabi da sahabbai suka fahimce suka fassara shi domin wannan aya ma farratna fil kitabi min shay'in ba ita ce farko ba ko ba ita ce karshe ba farkon da shine wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da ke taka kasan nan wala tsa'irin babu wani tsuntsu ya tsiru bi janahihi wanda yake kada fukafukan shi ya tashi illa umamun amsalukum face su ma tawaga ne al'ummomi ne ayari ne shiganku mun gano wannan da kyau ko sai ce ma faratna fil kitabi min shay'i duk wani abu da kake gani a duniyar nan kwaro ne da yake tafiya a ƙasa kifaye ne da sauran halittun ruwa da suke cikin ruwa tsuntsaye ne da suke sama Allah sai da ya bayanin su gaba ɗaya cikin littafi sai ce maka ai wannan littafin shine alkur'ani sai ya ce a'a lawhul mahfuz ne aka bayanin wannan saboda zaka iya kawo mana bayani dan gani babu amma akwai a cikin me akwai shi a cikin lawhul mahfuz ya kuci yake sheka akwai shi a cikin qur'ani a lawhul mahfuz ne akwai Allah yana magana kan lawhul mahfuz su kuma sai suka datso inda bukatar su take saboda sabata sai suka ce ga abin da suke nufi sai ka ce a karanto ayan daga farko to haka ma wannan ayan da yan bid'a ke cewa ita ce dalilin su suke kafa hujja da ita akan Allah na ko ina sai ka ce ai ba nan ne farkon ta ba ko ba nan ne karshen ta ba a karanto ta daga farko mana farkon da cewa Allah ya alamtara wai baka ganin annallaha lahu ma fis annallaha ya alamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah yana sanar da duk abin da ke cikin sama me yace ya alamu yana sani to da yake cewa ma kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum rabi'uhum bi zatihi la bi ilmihi shi yana kan al'arshi amma duk abin da ake yi a sama ilimin shi nan domin ya ce ya alamu duk abin da ake yi a ƙasa yana sani saboda ya ce ya alamu ƙarshen ayan kuma sai yake ce sun yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah sannan daga ƙarshe Allah zai ba su labarin abin da suka aikata gaba ɗaya domin inna Allah bi kulli shay'in alim saboda Allah ya san komi kaga ya bude ayan da ilimi ya kuma rufe ta da ilimi to amma sai su tsara ayan su tsara gabanta su tsara bayanta sai su kawo maka ita gundugwilanta Sun kai magana sai ce eh haka zaka ansa abin da ake nufi disan da mutane suka haɗu za su gana ko su nawa ne Allah yana tare da su da ilimin shi da zatin shi kuma a'a yana can saman al'arishi saboda isa da bunƙasan mulki jama'a ko kun ga wannan da kyau ko to ahlus sunna wal jama'a ka suke fassara Allah ya shiryar da mu mala yake cewa su dai ahlus sunna kitabar kitaballahi wa sunnata rasulih ad-dalila wal marji'a fi zalika dangane da haƙƙin Allah to ahlus sunna sun dauki alqur'ani da hadisi a matsayin abin da suke komawa wajen kafa hujja afsu ma alaihi aljahmiya wannan shine akasi kai tsaye na abin da jahamawa wa talamizuhum da almajiransu suke akai su wane ne almajiran jahmiya malice fil mu'tazila fara lissafi mu'tazila wal ash'ira da ash'ariyawa allazina yunfauna ma asbatahu Allahu li nafsihi min al-asma'i was sifat sune waɗanda suke korewa Allah abinda shi Allah ya tabbatar ma kanshi a cikin alkur'ani da hadisi na sunaye da sufofi bambancin kenan jama'a yanzu kenan duk wanda zai kira taron haɗin kai jama'a har waɗannan abubuwan ba sai an zo an yi magana kansu ba mu kira taron haɗin kai da kowa ba amma kuma mu ba za mu zuwa ce wai to ai burin burin kawai ɗakin taro ya tara ku a kawo mirinda ku sha ku ci cincin ku ci dublan ku ci dambun nama ku sauko a bawa kuɗin mota shi kenan sai a ce an yi taron haɗin kai sallah na haɗa su a nan a masallacin matafiya wani ba zai bi wani ba haɗin kan tun a hanya ya ya wargaje saboda ƙarya ne ba ɗauko asalin matsalan ba in mun zo mu wajen taron tambayin farko da za mu fara ma waɗanda sai kira taron ko suwaye sarakuna ne ko 'yan siyasa malamai ne ko ko wakilan kiristoci ne da yahudawa kowane ne sai mun tambaye shi wai shin me ya raba kan jama'a ba ku fahimci wannan tambayan ba a taron me za a yi taron raba haɗin kai ko to me ya raba kan a zamanin annabi babu rabuwan kai ko to me ya raba kan wani eh kana cewa akwai abin da ya fi alkur'ani ka cire shi zamanin annabi ba taba faɗin wannan bid'a ba kafirci ne su ya tuba wani yana cewa yana iya zama Allah yana iya ganin Allah ana iya mai wahayi ana iya ma wani wahayi wannan kafirci ne sai ya cire shi kai kuma kana zagan mu annabi sahabbai da matan shi da yan dakin shi dole sai ka tuba ka daina wannan ka ce amma Fatima amma Ali wahayi kuna da alkur'ani da ya saba mu na musulmi wajibi sai kun tuba da wannan kun ci an canza alkur'ani da sauransu kuna zina da matan mutane da sunan mutu'a kuna kaza kuna kaza duk wannan abubuwan ba an yi magana kansu duk sai kowa ya tuba an cire waɗannan abubuwa gaba ɗaya daga cikin addinin Allah domin zamanin da annabi ya rayu da sahabbai ya isar da saƙon Allah duk waɗannan kafircin babu su to in an cire ko a faɗi kai ya haɗu ko ba a faɗa ba yanzu kai ya haɗa a cikin me akan musulunci jama'a mun gano wannan saboda duk waɗannan abubuwan da aka kawo ba musulunci bane kamar misali ka yi ne ka gina gidanka da matanka da 'ya'yanka sai a ce dole sai ka yadda da wasu agololi da za a kawo maka kuma su ci gado tare da 'ya'yanka ko ka yadda su ya gada za su yadda sai kuma a ce ga wani kwarto zai rika zuwa don ran da baka nan ko duk bayan kwana biyu zai rika zuwa yana kwana da matanka wayan kana neman a haɗa kai ko lalle ka yadda da waɗannan ƙa'idoji da waɗannan sharaɗoɗi ya zai yiwu sannan girkin gidanka da za a yi lalle idan ka siyo naman kasuwa naman akuya ko naman saniya aka sa to makocinka lalle kafiri ne zai raka kawo naman jaki wani ya kawo na kare wani ya kawo na biri da alade a hada tukunya a dafa sai a ci tare jama'a zai yiwu to wannan shine taron haɗin kan da suke cewa a zo a shi yasa ba taba gayyatar mu ba taron ciwa ne in 'yan siyasa ne suka kira in kuma 'yan shi'a ne suka kira to taron lankwame 'yan ɗariƙa ne don a mai da su 'yan shi'a waɗanda suka rage ba su koma ba kuma a bisa a karkashe su shi ne taron lankwani ina fatan mun gane karanta littafin alintisar da sahabi wal'ar malamin ya tabbatar da wannan lankwama waɗannan abubuwa da ake faɗi jama'a muddin ana son kai ya haɗu to sai an koma ma abin da ya haɗe na farko Shi shine alƙur'an da hadisi a bisa fahimta annabi da sabai ko ku sai an koma ma wannan amma duk wannan ciwaciwon da ake yi da duk wannan shan fanya da ake yi da duk wannan kin gaskiya da ake yi ba inda zai kai mutane sai ƙara rabuwan kai ma yanzu ma haɗuwan kan ya tashi da kan komi an komo yanzu ya tsakanin musulmi da kiristoci ne za a haɗu mun gano wannan da kyau ko ƙungiyoyinsu na interfaith kuna gane su ko ‘yan wahadatul adiyan wai a mai da addini ɗaya ne duk addini Allah ba wannan ne na zo na fara karanta muku wani littafi da aka rubuta gane da lalata wannan zan zo zan ci gaba sai mun gaba mata ma mun kawo masu littafin da sun mallaka su ma za a karanta masu littafin tas kowa a ƙasan nan ya faɗa abin da yake su ɗan interface su faɗi cewa su sun yi su haɗu da arna kuma Allah ya tashe su tare a ranar kiyama mu kuma za mu faɗi ba a yadda ba lakum dinukum waliyadi jama mun fahimci wannan da kyau ko lakum dinukum din. ku yi ku mi namu ina fatan mun fahimci wannan kenan kai da kake cewa a zo a haɗu in ka zo fassara alqur'ani Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa waɗanda suka ce Allah ɗayan Allah uku ne trinity da kiristoci suke da da shi kafirai ne ya za ka fassara wajen ka fassara ka ce ni mun gano wannan da kyau ko mutane ku ji tsoron Allah kan abubuwan da kuke kawai dan da ana ba su kuɗi ne ba cuwa-cuwa ne da kin Allah da yi ma addinin Allah ƙarya da yi ma addinin Allah zagon ƙasa to ire mu da muka ce ba mai da wannan ba to wannan mu kuma dama a karatu dai ba za a nuna mana ba me nake nufi a karatu ba za a nuna mana ba ba inda Allah ya ce a wannan kafircin Allah ce waye a kira su musulunta qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah Allah cewa a kira Yahudawa da Kiristoci a ce su taho wajen wata kalma da za ta daidaita mu da su shine kar mu bauta ma Allah kar bauta ma kowa sai Allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kad ɗaya daga cikin ya riƙi wani abun bauta wanda ba Allah ba Isa da Uzairu ba 'ya'yan Allah ne, ba alloli bane ba abun bauta bane fa in in ba su ba fa qulu shahadu bi anna muslimuna to ku shaida mu musulmi ne kaji fa abin da Allah ya ce amma fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum sai azzalume suka canza magana sabanin abin da aka gaya musu ko kun gano wannan da kyau ku wai ran da muka yi wannan kasar din muka waɗannan bayanan ni wallahi ban to dan me addini na ne ya faɗi ba a yadda ba yana a cikin alkur'ani daga nan har lahira a kai ni zan karanta ina zuwa ofishin jemagi kawai sai gashi wai an zo an cewa a haɗa kai sai ka ce kar a haɗa na ce ba za a haɗa ba in dai da waɗannan da ke zagin Allah ne suna cewa Allah na da ɗa ba za a taɓa haɗuwa ba ya za ka haɗu da shi ya ce isa ɗan Allah ne shi kuma Allah ya ce kaburat kalimatan ta min afwahihim iya ƙununa illa kaziba ƙarya suke yi ta kada samawatu ya tafaffar na min wata shakkul ard wata khirul jibalu hadda an da aulin rahmani walada sama za ta wargaje an ce Allah na rada ya ce lam yalid wa lam yulad ya za ka da wannan kuma ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi ka yaƙi waɗanda ba su imani da Allah ba wala bil yawmil akhir kuma ba su imani da ranar kiyama ba wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu kuma ba su haramta abin da Allah da manzai suka haramta wala yadinuna dinal haqqi kuma ba sa bin addinin gaskiya ji Allah ba sa bin addinin gaskiya addinin su ba gaskiya bane yace minal ladina utul kitaba waɗannan da aka ba littafi yahuda da nasara yace ce hatta yutsal jizyata an yadin ku yaƙe su ku fi ƙarfinsu su ba da jizya dole wahum sagirun suna kaskantattu in ka zo tafsiri kan wannan ayan ya zaka da ita lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisan daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu ya zaka da wannan jama mun gano wannan da kyau ko duk inda aka je ayoyinmu da hadisanmu suna kanmu ne jawabi za mu ci gaba da yi ba sai mun rubuto mun zo muna inda inda ba kisa jama'a za a zo za a ci gaba da waɗannan bayanai da izinin Allah nan ba da daɗe ba a kusa da izinin Allah Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu jama'a ana mana ishara cewa ga hadari ne ya taso za mu saurara a nan sai in Allah maɗaukin sarki ya rayar da mu karatun da zai biyo bayan wannan fasbanaka Allahumma biyamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum